الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أسبر uku ga watan ramadan hijirar babban jikadan Allah ko babban maji-daɗin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1444 wanda ya daidai da 25 ga watan march haihuwar annabi isa alaihi salatu wasalam kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian calendar na da shekaru 2023 allah maɗaukakin sarki ya sake haɗewa da mu a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke unguwar kokoron a cikin babban birnin sokoto inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan na ramadan wata mai albarka da fatar allah maɗaukacin sarki ya mana jagora cikin karatunmu kuma ya karɓi azumanmu da sauran ibadodinmu ya kuma biya mana dukkanin bukatunmu jiya muna bayani ne kan khalifa na uku daga cikin halifofin nan hudu waɗanda duniyar musulunci ta haɗu a kan cewa halifofi ne shiryayyu abubakarin umaru usmanu da kuma ali to muna bayani ne akan usmanu bin affan Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda wanda insha Allah ta'ala yau za mu ɗura daga inda muka kwana a jiya inda mun ji yadda musuluncin usmanu ya kasance ɗaya ne daga cikin asabiqun al-awwaluna min almuhajiri sa'annan ɗaya ne daga cikin waɗanda suka taimaki addinin musulunci dukkanin taimako sa'annan shi ne ya fara yin hijira lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kori sahabban shi da yin hijira daga garin maka zuwa ƙasar habasha suka dawo bayan ai musu yaudara an ce musu mutanen maka sun karɓi musulunci kuma an yafe musu sun karɓi musulunci suka tarar da labari ba haka ba suka sake hijira ta biyu suka koma ƙasar ta habasha duka usmanu ya yi wannan hijirar sa'annan ya yi wannan hijirar ne tare da diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruqayya wanda yake aure sannan daga ƙarshe daga ƙasar ta habasha ya kulla hijira zuwa garin madina kun usmanu ya yi hijira uku kenan ko da haka yana cikin asabi al-awwaluna min minal muhajirin abu na gaba shine a faɗin duniya babu wanda Allah ya ba wannan darajar in ba Usmanu ba kasancewa shi ya auri ‘ya'ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har guda biyu wannan tara su manzon Allah ya ƙara mishi wannan a fadin duniya babu wanda ya taɓa auren ‘ya'yan manzon Allah guda biyu in ba Usmanu ba da haka wannan na daga cikin darajoji waɗanda Allah ya keɓe mu Usmanu shi kadai a bisa doron ƙasa ga baki daya ya auren nashi ya kasance tabbas gabani ya auri biyar manzon Allah akwai matan da ya aura ya aure su ne tun a lokacin jahiliya tun gabanin ya musulunta ya aure mata biyu don haka ko da ya auri matar eh, ko ya auri iyan manzon Allah ruqayya Usmanu ba saurayi bane ya taɓa yin aure matan da ya aura akwai mata ta farko wadda ake kira ummu amr bintu jundub ad-dawsiya wadda ubanta mutumin kasar yemen ne ya shigo garin makka ne tare da Iyalinsu domin harkokinsu na kasuwanci da kuma sada zumunci da ya tashi komawa sai bar wannan iya tashi ummu amur bintu jindin sai barta ya ce ta zauna nan ta ci gaba da karban tarbiyya a garin makka domin yana ganin tarbiyyar garin makka ta fi tarbiyyar gidajen ƙasar yemen da ka sai ya bar ta hannun aminin shi wanda ya tabbatar da cewa amintaccen mutum ne shine umar al-Faruq a hannun umar ta tashi har ta cimma wani lokaci da lokacin aurenta ya yi sai ba umar dama cewa in ta samu miji a garin Makka a auren da ita amma yana roƙon umar idan zai auren da ita to ya dage ya zaɓa mata miji wanda ya karɓa sunan miji mutumin kirki domin su ba kuɗi ne himmarsu ba umar ya lalaba garin maka ya lalaba ya samu wanda ya fi kowa cika wannan siffar shi ne usman bin affan don haka ya aurar da ita ga usman bin affan kuma Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci Usmanu tare da ita ta haifan ba Usmanu ‘ya'ya guda biyar akwai babban ɗanshi wanda ake kira amu wanda shi ne can farko ake mishi alkunya da abu amu sannan ta haifan mishi khalid sannan ta haifan mishi abana bin usman sannan ta haifan mishi umar bin usman sannan ta haifan mishi kiyama ce wadda ake kira maryam bintu usman da haka tana da ƴaƴa ɗaiɗaiɗai har ƴaƴa biyar tare da usman haka ma usman gabanin musulunci ya auri wata mata da ake kira Fatima bintul walid al-makhzumiyya wadda ita tana daga cikin 'ya'yan sarauta 'ya'yan manyan mutane a cikin garin makka wadda irin waɗannan 'ya'yan ba a ba kowa sai gwarzon namiji sai yaro wanda yake mai kirki yaro wanda yake mai mutunci yaro wanda yake mai kima a cikin al'umma don haka Usman ya aure ta kuma Allah maɗaukakin sarki ya albarkace su da samun ‘ya'ya ta haifan mu Usman ‘ya'ya uku daga cikin akwai alwalid bin Usman sannan akwai sa'id bin usman sannan akwai ummu sa'id bintu usman kun ga ya takwas kenan ko bayan musulunci kuma usmanu ya haifi ya takwas wanda ya hada kenan ya goma sha shida su ne ‘ya'yan da Usmanu bin Affan ya haifa a duniya. To waɗannan duka ya aure su ne kablar Islam. da Islam kuma matar da ya fara aure ita ce roƙayya wadda ita ma wata ƙaddara ce wadda Allah ya aje ta auren Usmanu da roƙayya tsari ne na Allah wanda idan muna son mu san yadda auren ya kasance dole ne mu ɗauko yaya aka yi Usmanu ya karɓi musulunci sannan daidai lokacin da yake karɓar musulunci kuma akwai wata ƙadiyya wadda ke faruwa wadda wannan ƙadiyar ta zamo sila ta zamo dalili na usmanu ya aure ruqayya bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> malamai suka ce wata rana usmanu ya kasance gun wata innaki mun san inna ko ƙanwar uwa ko kuma yayar uwa wa kanat khalatuhu imra'atan kabiratan wa gashi ko wannan innar ta Usman ta kasance tsohuwa ce wadda ta girma sa'annan kuma mai hankali matuƙa kuma wa kana Usman ya kasance a lokacin yana cikin damuwa domin yayi neman auren Ruqayya bai samu ba an aurar da ita ga dan uwanta wanda ake kira utuba bin abi jahal eh, bin abi lahab utuba bin abi lahab da haka fajalata inda hatai zauna gun wannan innar tashi fakalar lahu ya usman sai wannan innar tace ya kai usman sami ita khair shin ko ka taɓa jin wani alkhairi ƙala ma huwa ya ce wani alkhairi ne kuma kala ta ce rajulun ya ƙulu ta ce ai alkhairi shine wani mutum wanda yake cewa annahu uhiya ilaihi wa annahu bu'isa nabiyyan fina mutumin nan da yake ta kururuwa yana faɗin cewa an yi wahayi zuwa gare shi sannan an aiko shi a cikinmu ya amuru bi ibadatin lahi ta ce fa wannan mutumin dare da rana horo yake yi da bautar Allah wahdahu shi kadai wa bi tarki ibadatil asnami da kuma barin bauta ma gumaka wa ya'muru bi silatil arhami kuma yana horo da sadar da zumunci wa husnul jawar da kuma kyautata makwabtaka wa akhazat ta'addudu alaihi kullu makarimil akhlaq ta dai shiga tana ta lissafa ne shi ta'addudu alaihi kulla makarimil akalat dukkanin kyawawan dabi'u tana ta lissafa mishi annabi ya ce a yi gaskiya annabi ya ce a riƙa amana annabi ya ce a riƙa zumunci annabi ya ce a yi kaza tana ta lissafa kyawawan ayyuka waɗanda annabi ya zo yana horo da su wa naqalalla hudda wata kullaha bata gushe ba tana bashi labarin annabi har sai da ta nakalta mishi ta nakalto da awar annabi ga baki dayanta duk wani abu da annabi ke kira gare shi wannan lokacin sai da ta ba Usman labari shi ko Usman bai ma taɓa jin labarin annabi yana wannan da'awar ba don haka fata ajaba Usman sai Usman ya yi mamaki la'annahu shay'un jadidun saboda abu ne bako sabon abu ne gare shi bai taɓa sanin wannan da'awar ba illa dai abinda usman ya sani <clears throat> akwai mutane waɗanda tun can da suna ta turaddadi suna shakku game da bautar gumaka suna ganin cewa bautar gumaka ba gaskiya ba ce kamar irin su wara ƙabin naufal bin abdul'uzza wanda yake ɗan ɗan khadija ne ya kasance tun a lokacin jahiliya shi bai yadda da bautar gumaka ba mamaki yake yadda za a sassaka gunki kuma a dawo ana bota mishi kai fa ka sassaka gunkin nan da hannunka sa'annan kuma ka dawo kana ta bota mishi shi abin yana bashi mamaki akwai ubaidullahi bin jahash akwai usman bin huwairi sannan akwai zaid bin amr bin nufail da makamantansu waɗanda sun daɗe suna ta turaddudi har ma annabi ya ce ya ga zaidu wani lokaci yana tsaye a cikin kaso ukaza yana kai da komowa yana ainihin wajen sa'ayi na tsakanin safa da marwa yana kai da komowa yana Iya ubangiji ni dai kai nake bauta ma ina zalina in sanka domin yi maka bauta ta kwarai yana ganin bai kamata a ce ana bauta ma gumaka ba kwata ce to da haka usman ya san da haka amma ko bai taba jin da awa ta wani annabi ba don haka wannan al'amari al'amari ne baƙo sabo al'amari ga usmanu wa usmanu rajulun aqil shi ko Usman mutum ne mai zurfin hankali da ta ga mai mishi bayani bayani ya kama kan usmanu ba ka faka min liya ba haka an hazar rajul sai ya fita daga gida domin ya yi bincike ya gane wanne ne wannan mutumin domin bata ma ba shi labarin cewa annabi muhammad ne da haka ta bar mace je ya bincika ya fita garin nema ya zagaya cin ya zagaya na cikin garin makka fasadafa a babakirin sai ya kici da abubakar bisa hanyar shi faƙala lahu ya ababakarin halil kabaru sahihun ya ya kai abubakar shi labarin nan da nake ji na manzon da ya fito a cikin wannan al'ummar yana kiran mutane dare da rana ga abota ma Allah shi kadai babu abokin tarayya gare shi a daina bauta ma gumaka a sadar da zumunci a yi aiki na gari shi labarin nan gaskiya ne akwai wannan manzo a cikin wannan garin shi ko daidai lokacin abubakar yawon wa'azi yake yi don haka faduwa ta zo daidai da zama ko gan waya tsinke gindinka ba don haka kala na amsi abubakar ya ce eh haka ne kala lahu man huwa usman ya ce wai wanne ne cikin mutanen makka wane ne yake wannan da'awar kala abubakar innahu muhammadu ibn abdullah sai abubakar as-siddiq al-akbar yace mai ai muhammad dan abdullahi ne faƙala usman halu huwa sadiqul amin usman yake ce wannan as-sadiqul amin din nan da na sani dai ce shi ne wannan mai gaskiyar nan amintacce muhammad din nan dan abdullahi as-sadiq mai gaskiya al-amin wanda yake amintacce qala na'am huwa abubakar yake lalle shi ne sai abubakar ya ci gaba da yi mishi bayani game da annabi ya ci gaba da ja mishi aya alkur'ani yana mishi wa'azi wa ma an kallamahu abubakar ni illa sharaha Allah sadarahu abubakar bai gushe ba yana sai mishi bayani har Allah ya bude kirjin Usman bin Affan ya karbi musulunci wa sara min as-sadiqin al-awwalin alladhina dakhalu fi hadha ad-din awwalan ya kasance cikin matseranta na farko waɗanda suka shiga cikin wannan addinin karo na farko da haka sai abubakar ya ce to zo mu je in kai ka wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka abubakar ya ja shi ya je da shi har gure annabi sallallahu alaihi wasallam ko da abubakar ya kai shi wajen annabi ya yi zance da annabi wannan lokacin ruƙayya ita kuma ta fito tana zawarci mijinta kutuba bin abi lahab ya sake ta wanda a wannan lokacin kokari ake duk ƴaƴan annabi ma a sa a su domin gidan shi ya cika da mata waɗanda suke zawarawa kun ga babu uba wanda ke son ya aurar da ɗiya ta dawo ko to su abu lahab domin su bakanta shi. za ka suka yi tsaye duk inda ɗiyar annabi take aure aka je aka yi ƙoƙarin kashe aurenta to yaya annabi biyu duka abu ɗiyan abu lahab suke aure Rukayya da ummu rukayya tana auren utuba ummu kuma tana auren utaiba duka 'ya'yan abu lahab bisa ga wannan aka sa aka saki su wanda sakin nasu ya yi daidai da kuma wata da'awa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya goye shi da ya yi wa'azi duniya ta ji ya yi wa'azi ya kira dangi ne waɗanda suke makusanta ya kira duniyar dangi ne mutanen masa shawa ya kira su zuwa ga addini kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ke faɗi takal a akrabin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين Abdullahi bin Abbas, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda, yake ba mu labari yace lamma na hazihi al-aya lokacin da wannan ayar ta sauka wa anzir ashiratakal aqrabin lokacin da wannan ayar ta sauka kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta sa'ida safa sai manzo Allah ya fita har sai da ya taka dutsen safa faha tafa ya yi kururuwa ya sabaha annabi ya kira mutanen makka kira mai ƙarfi faƙalu man hazan lazi ya hatiku don haka mutanen makka suka ce shin wane ne yake ta kururuwa yana kiran mutane waɗanda suke kusa ƙalu suka ce muhammadun ai ba kowa ba ne face annabi muhammad to aiko in muhammad ne mutumin kirki ne don haka fashe ma'u ilaihi suka taru zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala annabi ya ce ya bani fulanin ya bani fulanin annabi ya rika kiransu gida-gida da sunayen kakanninsu ya ku ya'yan wani ya ku ya'yan wani ya bani abdi manafin ya bani abdi muttalib annabi ya kama kiransu gida-gida fashe maƙu ilaihi don haka nan take mutanen maka suka taru ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala safa alhali yana bisa dutsen safa faƙala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ara ra'aitun lau tukun, ke eh, kuna ganin yanzu da a ce zan ba ku labari an na kailan takaruji bi hazal jabal cewa wasu sojoji za su hudu muku a wannan garin ta bayan wannan dutsen a kuntun musaddiqiyya ce za ku zamo masu gaskatawa gare ni ga mutane sun cika dubu kan dubu suna tsaye gindin dutsen safa shi kuma annabi yana saman dutse ya kira su sun taru suna jiran menene ake kiransa kuma da haka yake ce musu shin idan nace muku akwai wasu sojoji wasu runduna wasu mahaya waɗanda suke kawo hari sun kawo muku hari ga sunan za su hudo muku ta bayan wannan dutsen shin za ku gaskata ne ƙalu nan take ga baki dai suka amsa ma jarrabna alayka kaziban ai ba mu taɓa jarabta ka da ƙarya ba kai mutum ne mai gaskiya baka taɓa yi muna ƙarya ba don haka ba za mu iya ƙaryatar da kai ba faƙala sai annabi yake to tunda har kun shaida ni mai gaskiya ne to ku shaida fa inni nazirul lakum bayna yaday azabin shadid lalle ni mai gargadi ne zuwa gare ku gabanin zuwan azaba azaba wanda take shadidin wanda take mai radadi faƙala abu lahab annabi na cikin wannan bayanin sai an mai annabi abu lahab yace tabban laka hasara ta tabbata gare ka amma jama'ata na illa li sai eh, ashe baka tara mu ba sai da wannan ali jama'a ta na dan wannan ne kurin ka tara mu tabban laka hasara da tabewa sun tabbata gare ka Allah madaukakin sarki bai iya jure ma wannan kalmar ta Abu Lahab ba sai Allah maɗaukacin sarki ya mayar da martani a maimakon annabi tabbat yada abi lahabin wa tabba tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد dama sunnar Allah ce a duk lokacin da aka aibanta annabi aka faɗa mishi wata mummunar kalma a lokacin da wahayi na sauka Allah ce yake mai da martani don haka nan take Allah mai da martani abu lahab wanda yake ammin annabi ne ya sauki annabi ya ce mai hasara ta tabbata gari ka sai Allah ya ce a'a tabbati ya da abila hadin wa tabba hannayen abu lahab ya da abi hannaye biyu na abi tabba wato sun yi hasara sun kuntata wanda wasu malamai suka ce tun lokacin da wannan ayar ta sauka da duk aka waye gari sai hannun abu lahab ya rage tsawo saboda a nuna kuncin da hannun shi ya yi hannun shi ya yi hasara hannun shi ya taɗi a cikin ruwayar hadisin sai ce wa tabba tabbas ko hannun nan na abu lahab abdullahi da abu ya taɗi ya yi hasara ma agana an maluhu wa ma kasar dukiyar abu lahab ba ta wadatar da shi ga komai ba wa ma ka da 'ya'ya ne waɗanda ya haifa duka ba su amfane shi da komai ba ko ba su iya tare mishi komai sai ya lanaran za ta lahab domin ko zai shiga wuta zai ƙona a cikin wuta ma'abuciya ruruwa Allah zai ƙona shi a cikin wuta da haka dukiyar shi ba za ta amfana da shi komai ba 'ya'yan shi ma ba za su tare mishi komai ba dan wuta ne bi nafsil qur'ani malamai suka ce ko wannan ayar mu'ujiza ce ga annabi domin an miƙa yuƙa da nama ga hannun abu lahab in dai har annabi ƙarya yake da abu lahab ya musulunta ka ga annabi zai ƙarya ta kai ne ko amma abu lahab na ji yana gani har ya bar duniya bai musulunta ba aka ji yaƙin bajar aka dawo an yi makafarai barna mai girma ya ga annabi ya samu nasara saboda bakin ciki da ɓace rai na annabi ya samu nasara ya rufe ɗaki yana ta cika yana kumburi har ya mutu ƙarshen ta kuma wuta ta tabbata gare shi to lokacin da aka saukar da wannan ayar ko kuma wannan surar ma gabaki daya abin yayi ma abu lahab zahi shi da iyalin musamman ma ciki hadda matar shi ake ambata ko wa mar'atuhu hamalatul khatab da matar shi wanda take daukan gulma tana doka kiraruwa na wuta tana hasa wutar usuma da fada tsakanin al'umma fi jidiha hablum min masal tana da wata sarƙa wadda take alfakari da ita duk matan garin maka ba mu irin ta sai Allah ya ce wannan sarƙar banza ce cikin wuyanta akwai wata igiya ta kaba wannan sarƙar da igiyan kaba ba su da bambanci to wannan faruwar haka abu lahab da iyali shi suka shiga cikin tashin hankali har mata abu lahab din ma ta ɗebo ƙayoyi da wuta ta yi nufato annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce duk inda ta haɗu da annabi sai ta ƙuna shi annabi yana zaune tare da abubakar a cikin al-akbar sai ya hanguta yana hanguta sai ya ce ma abubakar ga wanci ce ummu jamil ce in ci ga ta can abubakar yake wurin ta ko ya yi fa ya lallahi kuma tana da manufan ta cuta maka annabi ya ce kyale ta ai ba ta gani na annabi ya riga ya karanta wata layar zana cikin qur'ani wanda idan ka karanta ta in duk yanda mugu ya kai ga mugunta bai iya ganin ka ba ka dan bandit ba zai ganka ba amduroba ba zai ganka ba wani haya kila ne ba zai ganka ba wani boko haram ne ba zai ganka ba jiki yanda mugu ya kai ga mugunta ba ta ba ta zo ga manzon Allah yana zaune na dariya yana kallonta take tambayar abubakar ya ababakarin ana sahibuka ina abokinka yake to ka faɗa mishi fa ya yi mini zamba abokinka duk lokacin da na haɗu da shi fa ba ta daɗi kaza kaza kaza ta ɗauki faɗa sa'an nan da ta gama ta juya to bayan ta juya iyalan gidan abu lahab abin bai musu daɗi ba sai su yi kamar yadda malamai suke faɗi lamma nazala suratul masal lokacin da wannan sura ta tabbaci yada abi lahabin wa tabbata sauka abu lahab ya yi ke ɗanɗanshi utuba bin abi lahab wanda shi yake aure da ruqayya bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da haka ya hore shi bifi firaqi ha cewa ya rabu da ita ya saki yar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai zo ya yi mini zambo ya zo ya zage ni ya faɗa mini magana ya ci mutunci na shine za ka ci gaba da auren ƙyarshi yake ka sake ta yace ni fa ina son matata yace to in dai har za ka zauna da ita in ita yanni ra'asi min ra'asika haramun in lam tutallik ibnatahu in dai har baka saki yar annabi ba to da ni da kai ba ni ba ka har abada da dai ya ji matsi fa faraka nan take ya sake ka alhalin kasancewar ma an yi auren aure na sabo ko saduwa ko saduwa bai da ita ba bata ko tari ba don haka ya saki ta wallan ya kun da kalabi ha bai ma shiga gari ta ba haka ma yar annabi ummu kulsum ita ma tana aure da dan dan abu lahab na biyu wanda ake kira utaiba shi ma nan take abu lahab ya jitta mishi irin wannan sharaɗin shi ma ya saki ta aka je zainab wadda take aure da abul as aka ce shi ma sai ya tafi ta duka a sako mu annabi ayan shi su dawo gida shi ga yace wallahi ba zai saki ta ba yace wallahi ba zai ba ni yar shi ba ya mutunta ni ni ka in saki ta ba zai iya wannan ba haka ko aka yi bai saki ta ba kama yaya annabi ummu kulthum da ruqayyah sun dawo gida ko dukkaninsu an sako su saboda me saboda sauka suratul masad to bayan haka shi kuma usman ya zuya musulunta sai aka dace da faruwar waɗannan abubuwan duk lokaci guda ga musuluntar usmanu kuma ga sako ƴaƴan manzon Allah za ka sai usman ya nemi ruƙayya manzon Allah ya bashi manzo Allah ya dubi ɗabi'u da halaye ya ga Usmanu mai cikakken ɗabi'u ne da halaye na gari domin ba za ka aurar da yarka ba sai ga mutumin da kai yadda da shi ko don haka fazan waje ha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da Usman bin Affan manzo Allah ya auren ba Usman bin Affan <clears throat> ruqayya wa waladan lahu ibnahu Abdullahi ta haifar mishi dan da wanda ake kira Abdullahi wanda shine ɗanɗan da ta haifa da shi kurum wa kana usmanu yukan nabihi ya zama usmanu ana miki alkunya abu abdullahi saboda wannan abdullahi din wanda yake jikan manzon Allah ne ɗanɗan ɗiyar manzon Allah ne ruƙayya an fahimci wannan wanda mun samu ruwayoyi cewa ai wannan auren ma Allah ya kulla shi duk da yake ruwayoyin suna da zantuttuka ƙarƙashinsu game da ingancinsu imamu tabarani ya zo da hadisi a cikin mu'ujam al'ausat da ko mu'ujam al wanda za ka iya samun shi a majma'u zawa'id na imamu al-haisami hadisi na 14508 abdullahi da abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya bani labari cewa inna Allah azza wa jalla auha ilayya annabi yake Allah yayi wahayi gare ni an uzawwija karimatayya min usmana cewa in aurar da 'ya'yana biyu masu daraja a guri na ga usmanu a cikin ba a ɗarma auren ba Allah ya ba annabi umarni ko to sai dai hadisin da'ifi ne cikin isnadin shi akwai marwaci da ake kira umair bin imran al-hanafi wanda malama hadisi sun tabbatar da cewa da'ifi ne ba a karɓar ruwayar shi ina fata an fahimci wannan to haka Usman ya ci gaba da zama tare da Ruqayya har hijira zuwa Habashi hijira biyu sannan kuma yi hijira zuwa Madina duka tare da ita suka koma garin Madina suka zauna har lokacin yaƙin badar shekara ta biyu bayan hijira ana haka ana batun zuwa yaƙin badar sai Allah maɗaukakin sarki ya jarabce ta da rashin lafiya don haka ta kwanta babu lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita yaƙi ya ce in ni in kai dole guda ya zauna ya kula da ita in ni in ke dole guda ya zauna dole ɗayan mu ya zauna ya kula da ita shin wane ne zai zauna Ya don haka usmanu ka zauna ka ci gaba da kula da ita kai jinya ta kuma in je wajen yaki haka ko aka yi usmanu ya zauna shi ne dalilin da ya sa usmanu bai halarci yakin badar ba wanda da baya aka samu wasu mutane suna ta aibanta Usmanu da cewa ai Usman bai halatti yakin badar ba ai usman bai halatti yakin badar ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa usman cikin waɗanda suka halarci yakin badar duk da yake usman bai gure amma kuma ya tsaya jinyar diyan manzon Allah ne abdullahi da umar kamar yadda imamul bukhari ya zo da hadisi a littafin shi na sahih yace inda ma ta gayyaba usmanu an badrin yace usmanu ya faku ne bai halarci yakin badar ba fa innahu kana tatahu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ai diyar manzon Allah ce take karkashin shi matar shi ce wa kanat marida kuma ta zama mara lafiya fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce miki inna laka ajra rajulin mimman shahida badaran wa sahama yace kai zaman ninka gida da ya ga kamar usmanin bai ji daɗi ba za a je jihadi ba tare da shi ba sai manzo Allah ya ce ai kana da ladan wanda ya halarci yakin badar da kuma harabo wanda za a ba sojoji na ganima ta yaƙi kai ma za a raba a baka haka ma usmanu da kai ne ya ambaci irin wannan hadisin kamar yadda imamu ahmad ya zo da shi a littafin al-musnad cewa lallai annabi ya faɗa mishi cewa ka zauna gida za a je a yaƙi kana da lada ta wanda ya je yaƙi sannan idan aka zo rabon ganima zan raba in baka daidai yadda ne ba kowane mayaƙi da haka malamai suka ce a ma in za ka lissafa waɗanda suka halarci yaƙin badar ka lissafa da usmanu manzon Allah shi ya tafi makin usmanu ina fatan ran fahimci wannan to bisa ga wannan ya tabbatu gare mu cewa Usman bin Affan duk da yake bai je infesin yakin badar ba amma kuma duk abin da ake samu na falala ya same shi to ana cikin haka ana cin wajen yakin badar shi kuma yana ne yana jinyar ruqayya diyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da sako ya zo cewa an ci yaki zaid bin al-harisa ya zo da albishir na an ci yaki yana shigowa garin madina ya tarar da ruqayya diyar manzo Allah ta yi wafati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo tarar da al'amari a haka manzo Allah bai ji dadi ba don haka kaga cewa ashe Uthman surikin manzon Allah ne ko kuma har yana da ɗa tare da iyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Abdullahi wanda sunan mahaifin annabi aka sa dan tara su tabbatan wa zai rika dan ana tunanin haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Usman yanzu kam tun da ya ruƙayya ta bar duniya idan kana da buƙata ga yarta na ummu kulsum tare aka sako su ka zo ya aura maka ita wanda duk duniya babu wanda ya taɓa samu wannan darajar in ba Usmanu ba mun samu hadisi ibnu maja ya zo da wannan hadisi a littafin shi na sunan duk da yake hadisin bai inganta ba daga abu hurairar Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallama laƙiya usmana inda babil masjidi manzon Allah ya haɗu da usman a daidai kofar masallaci faƙala ya usmanu haza jibrilu a kabara ne an Allah ka umma kulsumin ya ce mala'ika jibril ne wannan yanzu ya ba da labari cewa Allah ya aura maka da umma kulsumin bayan wafatin matakar Rukayya, bi misli sadaqi Rukayya, da kwatankwacin sadaqin Rukayya, ala misli suhbatiha akan kwatankwacin zamantakewa irin wanda kuka yi da ita to da yake hadisin bai inganta ba don haka usmanu ya aure Ummu Kulsum diyan manzo Allah sallallahu alaihi wa ummu kulsum ta ci gaba da zama tare da shi shekara ta hudu bayan hijira kuma dandan shi abdullahi allah maɗaukacin sarki ya karɓe shi wanda manzon allah ya yi matuƙar baƙin ciki ran manzon allah ya ɓace ƙwarai ga wafati wannan ɗanɗan nashi abdullahi ko kuma yanki wannan jikan nashi abdullahi to wannan ummu kultum din ta ci gaba da zama tare da shi har zuwa shekara ta shidda bayan hijira shekara ta tara bayan hijira kun ga ta yi da shekara ta uku da aka ɗarma musu aure zuwa shekara ta tara ba shekaru shida ba ta zauna hannun shi shekaru shida kenan shekaru shida hannun shi tana mata Usman bin Affan ba ta taɓa haihuwa tare da shi ba sa'an ita ma Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ranta da haka ya auri 'ya'yan manzon Allah guda biyu kuma kowacensu ta zauna tsawon lokaci da ke roƙayya ma ta haifi ɗan ɗan Abdullahi tare da shi sa'an nan ita ummu kulsum ba ta haihu da shi ba Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ranta shekara ta tara bayan hijira a ƙarshen ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ma aka samu ruwayoyi daban-daban kamar abin da yake a cikin littafin majma'u zawa'id hadisi na 14509 daga abu huraira Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yadda cewa lokacin da ummu kulsum ta yi wa fati annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsayo akan kabarinta faƙala yake ala aba ayyimin E babu uban wata zawara wata wadda ba ta da miji ala aka ayyimin babu dan uwan wata wadda ba ta da miji yuzawwiju ha usmana wanda zai ba usmana aurenta manzo Allah kira yake ina za a samu wanda zai ba usmana aure gaggauta ya ba usmana aure yake falau kunna asharan yake da iyana sun zama su goma lau zawwajtu kunna Usman da na aurar da su ga Usman ɗaya bayan ɗai wannan ta rasu in bashi wannan in bashi har ƴaƴa goma wa ma zawajtuhu illa bi wahayin min as-sama kuma ni ba auren miki da kowace da ke cikin ƴaƴa na wafaci da wahayi daga sama sai dai wannan hadisin cikin isnadin shi akwai rauni Abdurrahman bin Abi Zinad duk da yake babban malami ne amma malamai sun tabbatar da yana da rauni ta gefen haddashi yana da rauni yana da istirabat cikin ruwayoyin shi yahya ibn ma'in ibn al-madini imamun nasa'i duka sauraunanar da shi imamu ahlus sunna wal jama'a wato Imam ahmad shi ma ya ce ba'ifi ne ta gefen haddashi haka ma duk da ibn hibban tare da saukin lafazin shi yana cewa fala ya juzul ihtijaj bi qabrihi idan farada idan da ya ruwaito hadisi shi kadai to ba aiki da hadisi haka ma an samu ruwayoyi masu kama da wannan kowace dai daga cikin ruwayoyin ba ta rasa wani abu na rauni daga ciki wanda wanda yana nuna maka wane ne usmanu wanda manzo Allah zai auren ma ya tara su kuma ya ƙara mai yanzu ko mutum ya auren maka yar shi tara su ya kara maka ai ya nuna akwai alamar gamsuwa da kai ko da bai gamsu da kai ba lokacin da tara su da bai kara maka ba amma saboda gamsuwar da yayi da kai tara su kuma ya ƙara maka kuma ga ruwayoyi duk da yake kowace ruwaya daga cikinsu tana da rauni wani wuri yana cewa inda ‘ya'yana ɗari ne su kama rasuwa hannunka ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai da na auren maka sun su ɗari ɗin nan wata ruwayan kuma arba'in da ina da ‘ya'ya arba'in su kama rasuwa hannunka ɗai ɗai ɗai da na auren maka sun wata ruwaya ta ce da ina da ta uku ma da na ƙara maka duka dai ruwayoyin cikin isnarinsu su suna da rauni to wa musulmi mu dubi irin waɗannan zaratan mazaizai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda da su kuma ya aminta da su har a iya cewa za mu iya aibantawa ko kuma mai iya suka ga ɗaya daga cikinsu musamman shi usmanu wanda yana daga cikin waɗanda aka fi yawan suka makiya musulunci sun fi mai da hankalinsu sun fi karkatar da makamansu wajen aibanta usmanu wanda ga shi surikin manzon Allah ne kuma ya haifan ma manzon Allah jika sannan shi kadai ya taɓa aure 'ya'yan manzon Allah har guda biyu amma kuma tare da haka mai iddia'in musulunci kuma ya iya buɗe baki ya ce zai iya aibantawa ga wannan gonzon namiji ga wannan mutumin na kirki kun ga wannan ba karaman taɓiwa ba ce kuma wanda duk ya sake ya zamo cikin masu aikata irin wannan aikin babu shakka ya zamo cikin masu aikata ɗaya daga cikin mafi munin laifuka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'anallahu man sabba a ashabi Allah ya la'anci duk wanda ya zagi sahabbaina duk wanda ya zagi sahabban annabi Muhammad to la'anan na Allah ne ke son la'anar Allah kuma wannan hadisi ne Hassan imamu tsabarani ya zo da shi a cikin Mu'jam al-kabir daga abdullahi ibn umar sa yana cikin sahihul jami hadisi na 5111 hadisi ne hasan a abdullahi dan abbas ma wanda imamu tsabarani ya zo da ita a cikin mu'ujam al-kabir za ka kuma same ta a sahihul jami hadisi na 6285 annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa man sabba ashabi fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in wanda duk ya zage na, to la'anar Allah da mala'iku da mutane baki daya ta zamo a kai ne kai wani aiki ne ka aikata wanda har za ka ji cewa ka gamsu da kai ka gamsu da naka aiki har ma yanzu kai ka buɗe wani kundi wanda a ciki kake rubuta ayyukan sahabbai kana yi musu hisabi har ka kai mai hisabi ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har ka zaɓi na zaɓa ka watsar da na watsarwa har ma daga cikinsu kana ganin kana da 'yan wuta kana ganin kana da waɗanda suke ba na gari ba wani ma ya buɗe baki wani iyazu billah abin da yake faɗi cikin masu habba akwai 'ya'yan karuwai la haula wala quwwata illa billah to idan ka raba sahabban annabi ka ɗibi na diba ka watsar da na watsarwa shi kuma Allah madaukakin sarki ba haka yayi ba shi jam'in su yayi Allah madaukakin sarki yake cewa lakinar rasul wallazina amanu ma'ahu لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك Allah الخيرات وأولئك هم المفلحون الله sai dai رجيتي لكن الرسول سيدتي منظم الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه da waɗannan da suka yi imani tare da shi su wane ne suka yi imani tare da annabi su ne sahabbai Allah ke jahadu bi amwalihim wa anfusihim waɗannan sun yi jihadi sun yi ƙoƙari ga addini bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kuma rayukansu wallahi sun yi ƙoƙari da dukiyoyinsu kuma usmanu yana cikin na gaba gaba waɗanda suka yi ƙoƙari da dukiyarsu kuma sun yi ƙoƙari da kuma kawunansu sun ba da rayukansu sun ba da duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya nemi su bayar wajen kariyar addinin Allah kadiba fa lokacin da aka yi yakin uhud an jin masu habbai rauni matuƙa abin har ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma an jin mishi rauni an kare haƙora annabi annabi har ya kai ga bai iya sallah tsaye zaune ma yake sallah saboda an yi ma annabi rauni sahabai an kashe wasu sun yi shahada waɗanda suke rayan ma wasu an jikkata su wasu ko tafiya ba su iya yi sai labari ya samu annabi ga abu su fiya tun ya ce su zagaya su bar filin ohud su zagaya su yi garin madina su cimma iyalan musulmi su jikkata su ya annabi ya ce abinda nake zato mutanen nan kallo suke yi kamar mun yi rauni wannan yakin da aka yi don an samu nasara a kanmu kamar mun yi rauni don haka za mu gwada musu cewa ba mu yi rauni ba annabi ya tashi ya ce ina mutanen da za su iya zabura su ɗauki takubbansu su sake bin kafirai ina waɗanda za su bi kafirai da takubba ga mutane kwakwance cikin jini wani sai an share mishi jini ma yake iya gani annabi na faɗin haka ina waɗanda za su iya aikata wannan aikin abin mamaki nan take kowannensu ya miƙe wani sai an riƙa shi wani an sare ƙafar shi wani an sare hannuwa wani ga hanjin shi ma suna batun fitowa suka mimmiƙe suka ce na hannu ya lalla. suka ce mu ne za mu iya aikata haka ya rasulallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tashi ku bi su ku je ku cin musu kada ku basu su yi muna zagaye su kuma zuwa ga iyalinmu nan take sahabbai suka miki wani sai an rika shi wani kuma sai an tallabe shi wani kuma rarrahe yake yi amma tun da Allah ya kira shi manzon Allah ya kira shi da aiki wallahi ba zai kiya ba nan take al'amarin ya burge ubangiji Allah ya yi farin ciki da aikin su sai ga mala'ika jibril ya sauko da aya allazi nastajabu lillahi war rasul الذين lillahi war rasul min بعد ma للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الله madaukakin sarki ya saukar da aya yana yaban waɗannan sahabban waɗanda wasu mutane su kuma ba su da na kushewa in ba sahabban ba yace allazi nastajabu lillahi waɗannan da suka karɓa kiran Allah suka karɓa ma Allah war rasuli haka ma suka karɓa ma manzon Allah min ba saba humul karhu bayan rauni ya same su an jin musu raununuka daban-daban wani yana da tsara ga kai sai ka sa hannunka cikin kanshi inda aka yi tsara har kashi ya kari wani an kwakwale idai wani an cire hanci wani an cire kunnuwan ga su kwakwanta cikin jini cikin wahala sun yi kwanaki ba su ci abinci ba suna cikin wannan yanayin manzo Allah na kira kawai sai aka da suna miƙewa nan take abubakar as-siddiqul akbar ya miƙe ya daga takobi yace ya rasulullahi na karba ma Allah kuma na karba ma manzon Allah abubakar na miƙewa nan take zubairu bin al-awwam shi ma ya miƙe nan take sahabbai suka rika miƙewa sai da aka samu mutum saba'in a wannan lokacin sun miƙe sun ce mun karɓa ma Allah ko mun karɓa ma manzon Allah duk abin da zai same mu ya same mu inda ya wajen karɓa mu kiran Allah ne don shi ne umul mu'mini na aisha take dibin urwa ɗan zubair take dibin urwa ɗan zubair take wallahi ya kai urwa kana abuka min allazina stajabu lillahi war rasul min ba'di ma humulkar. alqar take babanka zubairu yana cikin waɗanda sun karba ma Allah kuma sun karba ma manzon Allah bayan rauni raununuka sun same su an jin musu rauni babu radda manzon Allah zai kira ya ce yana buƙatar wani abu face sun yi babu rana babu dare don haka Allah ya ce sun yi ƙoƙari sun yi jihadi fi sabilillahi da amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayukansu sun ba da rayukansu sun ba da komai nasu ula'ika lahumul khairat Allah yake wallahi alkhairori masu yawa sun tabbata gare su ba alkhairi guda ba alkhairori da dama alkhairi a duniya alkhairi a kabari alkhairi a farfajiyar kiyama alkhairi a cikin aljanna don haka mutane ne na alkhairi wa ula'ika humul muflihun kuma waɗanta nan su ne waɗanda suke masu samun babbar rabu a gobe kiyama to amma kuma a yau wani bai da na aibantawa in ba irin waɗannan garatun mazigan ba bai da na aibantawa za mu zo za mu ji yadda manzon Allah ya tafi ya kira an ce mai ga kafare can fa za su kami shahari don haka sai ya ɗauki mataki annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya yakin tabu ya zo miƙi ana cikin lokaci na wahala ana cikin yunwa da ƙishirwa annabi ya miƙi cikin sahabbai ne ya ce zallabi ya ƙuridun maha ƙardan hasanan wane ne zai bayo Allah rance rance mai kyau ka zo ka ga abin da sahabbai suka yi wani sahabi ya shiga gidan shi ya lalaba ya lalaba babu komai cikin gidan shi face da bino wanda za a ci abinci ne abincin gidan shi yara na kuka mata idanu sun yi jajir saboda yunwa shi ma baki ya bushe jiwa yake gani saboda yunwa ga Allah na bukata ga ciki yana bukata ga mata ne na bukata ga 'ya'ya ne na bukata ya duba kai shi wallahi ya fi son Allah ya fi son manzon Allah bisa ga kowa don haka ya kwashi da binon nan ya ce wallahi ba za ku ci shi ba ni ma wallahi ba zan ci da binon ba ya ɗauki da binon ya zo gaban manzon Allah ya zube da binon ya ce ya rasulallahi Allah ya san ban mallaki komai duniya ba in ba wannan da dabinon ba da na mallaki wani abu da ban boye shi gare ka ba ya rasulallah jikin sahabai ya ɗauki kadi bayarin mu ba an ce a ciyar da Allah a ciyar da dukiya fi sabilin lahi su ai ba su gasta zama ba jiki ya ɗauka kowannen su ta ƙarƙarin yake ya je ya faso ya ɗebo ya kawo ya zube gaban manzon Allah haka aka yi ko suka kwakwasa dukiyoyi suka zube gaban manzon Allah a wannan lokacin sai da aljanna ta tabbata ga Usman bin Affan sai da manzon Allah ya yi ma Usman bushara da aljanna saboda ko Usman ya aikata komai duk abin da ake wannan lokacin Usman ne na gaskiya ula'ika humul mu'minuna haqqa wallahi Usman ya nuna yana daga cikin muminai na gaskiya Abubakar As-Siddiq al-Akbar ma ya nuna don shi ne ko yaushe Allah madaukakin sarki yabon waɗannan mutanen yake yi kuma duk yadda ka ciyar da dukiya kai ba za ta kai gare su ba domin dinari su bayar ko kuma su ɗauki ƙwarar da bino ɗaya su bayar ka cika garin sakkwata da dala ka cika garin sakkwata da dala bandar-bandar da dala sahabi annabi ya ɗauki da bino ya bayar ya fi kalada ko sahabban ma ai ba daidai wa jumla suke ba a suratu Lahadi da Allah madaukakin sarki yana cewa la yastawi minkum man anfaqa qabla al-fath لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى allah madaukakin sarki ya ce, La ya sauye لا يستوي منكم من أنفق min قبل Fati, waɗanda suka ciyar da dukiyoyinsu suka ba da dukiyoyinsu aka yi addinin musulunci da su gabanin a samu fatahi gabanin a samu fatahi a samu sulhun Hudaibiyya, ko kuma a samu fatahu makka gabanin a samu fatahu makka waɗannan da suka yi ciyar da dukiyoyinsu sanda musulunci na da tsada yana da wahala irin su abubakar a siddiqul akbar irin su usman bin affan waɗanda dare da rana dukiyarsu ta Allah ce dukiyarsu ta manzo Allah ce to ko a cikin sahabban irin waɗannan sahabban waɗanda sun kai wannan ciyarwa gabanin fatahu makka sannan wakatar suka kuma yi jihadi suka ba da rayukansu wajen yaƙi to ba su daidai da waɗanda suka ciyar bayan fatahu makka ko a cikin sahabbai ba akwai wannan darajar Allah ke ula'ika a azamu daraja ya ce wallahi waɗancanan ka su ne mafi girman daraja idan aka ce su wanene ne suka fi kowa daraja a cikin musulunci ka ce su ne waɗannan da suka ce da dukiyoyinsu wajen ɗaukaka kalmar Allah suka yi jihadi fi lahi qablal fatahi gabanin fatahu makka su ne a azamu daraja bilasil qur'ani da ka waɗannan mutane ne masu daraja 'yan uwa musulmi kada ka taɓa zama ka saurari wanda yake kokarin nuna maka aibinsu. su da suna da aibi da Allah ya baka labari cikin Qur'ani tunda ko Allah bai baka labarin aibin cikin Qur'ani ba to ka fita labarin duk wani wanda zai zo maka da wata shubuha ka riki gaskiya da take cikin Qur'ani tabbas sahabban annabi manyan mutane ne tabbas kuma Allah ya yarda da su mun karanta ayoyi kuma za mu ci gaba da karantawa za mu ci gaba da karanta bayanai za ka ji suwa ne ne sahabbai inda ake samun ɗai daga cikin sahabbai wanda zai mutu har al'arshi Allah ya girgiza saboda girman mutuwar ki kasan girman al'arshi duniya a cikin al'arshi ai bata kai ka ɗauki ƙwayar gero ka jefa ta cikin najeriya ba menene filin da ƙwayar gero za ta tare cikin najeriya to ya fi filin da duniya za ta tare cikin al'arshe Allah amma saboda girman wannan sahabin sa'adu bin ma'az annabi sallallahu alaihi wasallam yake da arfin rahman mai mauti sa'adin yace saboda mutuwar sa'adu dan mu'az sai da al'arshe Allah ya rike girgizawa to amma kuma sai ka samu wani ya bude baki ya ce ai sa'adu munafiki ne wani ya bude baki ya ce ai sa'adu ai sa'adu dan dan karuwa ne ai sa'adu dan dan wani ne za ka ji su suna ta maganganu to ka aje su gefe sai ka dauki abin da Allah ya karantar da kai cikin alkur'ani ana nuna mini lokaci tun ɗazu ina fata Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ya ba mu ladashi abinda muka faɗa bisa da kuskure kuma Allah ya gafarta muna akwai gidajen talabijin da rediyo inda suke sawa karatu duk da yake babu listin da hannuna yanzu gabana amma dai zuwa gobe zan yi sanar wasu akwai suna tv ta kano suna sawuwa ina ganin wuraren karfe goma ne zuwa shaɗi na dare ko suna tv ta kano sanan nan sokoto ma akwai gidajen rediyo su bishe fm su garkuwa fm su alu fm ne menene da sauransu duka suna sawa an gane gobe dai za mu faɗa muku sa'annan akwai waɗanda suke samun karance-karancen ta hanyar abin nan whatsapp da makamantansu to bana muna fuskantar challenges wasu suna hakin ɗaya account account ɗin an yi hakin na account na haruna muna cikin lamari kuma aka zo ga na abdullahi waɗanda suke hannun shi muna ciki kuma aka zo ga na abu ammar to ba mu san ba ne amma dai muna kyautata zaton kosuwa ne ne to ba su da ra'ayi ga addinin musulunci muna roƙo Allah madaukakin sarki ya shiryar da su muna roƙo Allah ya shiryar da su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الله كبيا من بقاتوكم من الخير يا الله كبيا من بقاتوكم من الخير akwai marasa lafiyar mu waɗanda suke gida da waɗanda suke asibiti Allah ka ba su lafiya akwai mutane da dama waɗanda suka ce a musu addu'a suna da bukatoci a gurin Allah ya Allah ka biya musu bukatocinsu akwai waɗanda suke tsaye wajen ganin cewa tafsirin nan ya gudana tsakanin waɗanda muke tsaye da su muna aiki da sunan da waɗanda suka sa dukiyoyinsu da waɗanda suka ba da shawarwarinsu da waɗanda suka taimaka da kalma mai kyau duk inda suke ya Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah ka yalwata arzikinsu Allah ka yalwata arzikinsu Allah ka tsare musu budi Allah ka yi mazuri a su albarka Allah ka yi mazuri a su albarka Allah ka tsare su daga dukkanin shari Allah ka taimaki masu taimako addinin musulunci duk inda suke Allah ka taimaki masu taimako addinin musulunci inda suke ya Allah ka tsare mu daga sharin waɗannan bandit da sauran 'yan ta'adda waɗanda suke addaban mutanenmu musamman nan gabashin sokoto zamfara katsina kaduna naija da sauran birane kamar can gabas kuma irin su borno da su yobe da makamantansu ya allah ka kawo na ƙarshen waɗannan makiya na addinin musulunci allah ka kawo na ƙarshensu allah ka kawo na ƙarshensu allah ka ba mu zaman lafiya a cikin garuruwanmu da biranenmu da ƙauyukanmu da unguwanninmu da gidajenmu da zukatanmu ya allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya cikin ƙasar ƙasanmu ga baki ɗaya ya Allah ka taimake mu ya Allah ka taimake mu marigayenmu ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka gafarta musu mu kuma idan tamu ta zo ka samu cika da imani Allah ka tayar da mu a cikin inuwa al'arshi gobe kiyama ranar da babu wata inuwa kwace inuwa ka ya Allah ya Allah ka ba mu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gida aljanna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار